yanzu da nake magana muna daren juma'a ne daren 25 ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1435 daidai da 24 ga watan afrilu shekara ta 2014 wannan shine karatu na 16 daga cikin jeren giyar majalis na karatun wannan littafi mai suna hikbatun min at-tarikh wallafan babban malami Dr. Usman ibn Muhammadin Khamis Allah maɗaukin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da yake bayani akan watan rigingimu da suka faru da matsaloli na siyasa da ainihin fahimta tun daga bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa waɗannan rigingimu da suka faru waɗanda suka rarraba kan jama'ar da yanzu ake cewa musulmi a aƙidance da kuma a ainihin wato tafiya ta siyasa wannan littafi yana ƙoƙarin tantance menene gaskiyar abubuwan da suka faru tare da raba tsaba daga tsakuwa a cikin irin labarai da ɗirkaniya da tatsuniyoyi waɗanda suka baza duniya game da abubuwan da suka faru a waɗannan shekaru a takaicen takaitawa jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba za mu tashi ne a shafi na arba'in inda malam ya ce almabhasu sani abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu fi bayan da malam ya gama na magana akan hadisa ta saƙifa wato abin da ya faru a wannan rumfa ta wajen majalisar banu sa'ida a garin madina abin da ya ainihin zama ƙarshen shi shine zaben sayyidina abubakar da yi masa mubaya'a a matsayin khalifa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a yanzu kuma sai malam yace al mabhasu thani mas'ala ta biyu a wannan babi ita ce Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu fi sutur Sayyidina Abu Bakar Allah ya kara masa yadda cikin yan layuka wato za a takaita maka tarihin Sayyidina Abu Bakar takaitawa wadda kai matuka a cikin yan satsarori haka domin tarihi ne wanda yake babban tarihi a rubuta maganganu da littafai da bincike iri-iri a kansa waɗanda ba muhallin a tsaya ana dabdala ne a kansu a nan ba amma shi zai takaita mana abubuwa ne muhimmai da suka shafi me yin sunan sayyid na abubakar yaushe ya musulunta waye matan da ya aura da 'ya'yan shi menene falalolin da yake da su a cikin musulunci wani irin ilimi ne da baiwa Allah ya mushi wani irin alaƙa ke tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan suna abubuwan da ya takaita mana a nan malam ya ce ismuhu menene sunan sayyidina abubakar abdullahi ibn usman ibn amir ibn am ibn ka'ab ibn sa'ad ibn tayyib ibn murra ibn ka'ab ibn lu'ay ibn galib ibn fihr wa fihrun huwa quraish malam yace sunan shi abdullahi abdullahi dan usman usman dan amir ma'ana kakan shi shine amiru kenan sai kuma amru wanda shine mahaifin kakansa sai kuma ka'abu wanda shine kakan kakan shi kenan sai kuma sa'ad ibn taym wanda shine mahaifin kakan kakan sayyidina abubakar wannan taym din shine kaka na waɗannan dangi na banu taym kamar da ake cewa banu hashim banu umayya banu ah, makhzuma a cikin qurayshawa ake raba su zuwa dangi dangi sai na bakar ana danganta zuwa ga wannan taim din a ce musu taimawa banu taim shi kuma taim dan gidan murratu dan ka'ab idan ka lura da kyau zaka ga sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan kaka shine murratu dan ka'ab ibnu lu'ai murratu dan ka'abu dan lu'ai shi kuma dan galibu galibu shi kuma shine ɗa ga wanda fiyo ɗinnan shine asalin kakan quraishawa shi ake cewa ma ƙurayshu Quraysh din sunan mutum ne ya zama sunan kabila kamar inda galibi sunayen garuruwa sunayen kabilu sunayen ainihin yarurruka idan ka bi ka bi asali sai ka ji an ce sunan mutum ne afirikiya afirka da ake cewa an ce sunan mutum ne sunan mutum ne afrikus europe da ake cewa europa an ce sunan wata mata ne haka ire-iren waɗannan sunaye za ka gansu da dama daga cikin sunayen garuruwa ko kasashe kamar Cameroon sunan mutum wanda mutumin Ingila ne suka zo suka sawa kasar kamar sunan su saboda ta'addanci irin na mulkin mallaka irawar da suka dinga yi a South Africa za ga galibin sunan garuruwan South Africa sunayen mutane to wani kuma asali za ga daga layi ne ko ƙauye da aka sa wani mai anguwa ko dagacin wurin sai wurin ya girma har ya zama babban gari sai kuma ya ci gaba da amsa sunan mutum kamar Yathrib sunan Madina asalin ma'anar kalmar watan cuta da zafin ainihin gari amma kuma sunan wani kaka ne ga wanda suka kafa asalin ƙauyen da yawa ya gari ya zama shine madina din to haka dai haka dai wannan zaka samu abubuwa da dama a cikin irin waɗannan a tarihin kalmomi na sunayen garuruwa da makamantansu wannan ƙuraishi da ake cewa ƙabilar ƙuraishawa ta ji sunan wani mutum ne wanda shine kakansu na can sama wannan magana ga baki ɗayanta wato wannan nasaba wannan dangantaka ɗin malam ya ɗauko ta daga littafin ma'rifatu sahaba li abi nu'aym sunan littafi ne ma'rifatu sahaba na al-imam abu nu'aym al-asfahani a mujalladi na ɗaya shafi na 150 da hamsin karan su larabawa suna da muhimmanta sanin sunaye da dangantakarsu da su wane wani dan wani wani ya san sunayen kakannin shi har zuwa kan isma'il dan ibrahim alaihi salam a cikin larabawa ta wani ma zai iya danganta ma har zuwa kan annabi adam ta yi dai a samu tangarda a hanya su suna da wannan al'adan tun kafin ilimi ya zo musu na musulunci da wayewa kai ta addini suna da mutanen da aikin suke nan kiyaye nasabar mutane da ana so a ji tarihin wani suwaye iyayen shi ko wanda za a je a yi consulting a ce wai mai suwaye dangin wani zai faɗi cewa ai wane dan wane ne wane kuma shine dan wane wane shine su da ya nan garin wane shine kaza shine kaza kaga sabanin mu nan ba a ɗauki wannan da muhimmanci ba kwata kwata galibin mu daga baba sai kaka kawai muka sani wani ana wuce ma kan kakai da bai san sunansu ba kai yan birni ma yanzu irin wanda aka haifa a kaduna da abuja da lagos zai wuya ka gama mutum ya san sunan kakan shi ba baban shi kawai ya sani ba ruwan shi da kowa sai baban shi wannan balikanci ne kuma yan fodiyo ya faɗi cewa haka yana daga cikin wato hanyoyi na kawo bid'a da barna a cikin al'umma shine rashin sanin nasaba da haka ne mutum zai auren kanwar shi ko kanwar baban shi bai sani ba ko kuma a rasa waye asalin shi a zuwa ba shi shugabanci a shi ne ba sani ba na fata mun gane wannan don haka dai yana da muhimmanci don ka da sauran kakanni idan ka je ƙauye sai ka tambaye su a gaya ma akalla sunan baban kakanka da kakan babanka akalla a gaya maka kura waɗannan bin ne eh, sai ka samu takarda ka rubuta ranar duka rubuta sunanka a ga akalla za a samu gaba hudu ko biyar wani dan wani dan wani dan wani duk wanda ka tsaya nan ya faɗi dangin sa nan ba zai iya ba zama ko ko wanda ya sani ba wanda zai iya faɗa wannan dangogi a ce ka san baban kakanka da kakan babanka da baban kakan babanka kenan ko da wuya kuma kaga zai wuya a wuce ka ɗari hamsin wannan lissafin bai wuce ka ɗari hamsin bayan da suka shuɗe ba wani ma bai san daga garin da iyayen shi suka bulare ba saboda duk an taso al'ada ce ba a yin tarihi ba a san muhimmancin tarihi ba ka sai mutum ya waye gari bai ma san daga ina ne garinsu ba wani dan Nijar ne bai sani ba wani daga jibiyar garinsu yake bai sani ba daga alƙalai suka zo ba inda ya sani shi dai kawai an da haife shi a cikin zukun zaria ya taso a shi kenan ya taba jin labarin nisa sa da suka kanni da suka taba zama a su ba su ma an ce daga nan sun yi kaura an ji labarinsa a can wani gari kusa da Nijar shikenan kawai eh, min sunan shi a hala mai gatari ko jibiya shikenan daga nan bai da wani tarihi kuma Allah ya kama dace yanayin al'adu ne kowa ne da suke al'adunsu قال علي بن أبي anhu. Inna Allaha عنه إن الله أنزل اسم as بكر من السماء الصديق وكان يحلف ala zalika dangane da kuma wato lakabin shi na as-siddiq sayyidina ali dan abu talibin ali dan abi talib ka ji wannan magana jama'a daga sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu yace Allah shine ya saukar da sunan Abubakar daga saman bakwai a dinga ce mishi as siddiq wa kana yahlifu ala zalika sayyidina ali ya kasance yana rantsewa da Allah akan wannan magana yace na rantse da Allah Allah ne ya sa wa Abubakar suna as siddiq wanda ya gazgata abinda mutane suka kareta za mu zo mu ji a gaba kaɗan da manzo Allah zai ce Allah ya aiko ni da gaskiya duk mutane suka ce kazabta suka ce ƙarya kake yi wa qala abubakarin sadaqata shi ko yace gaskiya kake ya manzo Allah shi bai taɓa musu ba ko na shakka ko na cewa bari ya je gida ya shawara duk bai wannan ba manzo Allah yana ce mishi kawai Allah ya aiko ni in ce aji abu Allah shi kadai a wata gumaka yace na bi zaka zaka ce mishi to kai ne ka ce duk abin da ya faɗa ka yadda ka ji ma ya ce wai daren jiya wai daga ɗakin babu shi wai mala'ika ya zo wai da wata dabba buraka wai ya hau da shi suka hau sama suka yi ta tafiya wai suka je baitul maqdis daga can kuma wai aka sa shi tsani ya wai ta inda Allah yake ka yadda yace inda ya faɗa na yadda suka sai suka tsaki ko suka suka ce wannan sihiri ya riga ya kama shi shine ma'ana as-siddiq wato martaba ce wadda daga annabta daga annabta a sama sai ita ce a ƙasan annabta siddiƙanci shi yasa malamai suna ainihin wato karhantar da a dinga kiran mutum da suna as-siddiq saboda kawai sunan shi abubakar ko a dinga ce mashi faruk saboda kawai sunan shi umar ko a dinga ce mishi saifullahi saboda kawai sunan shi khalid ko a dinga ce mishi zunnuraini saboda sunan shi usman duka waɗannan mukamai ne mukamai ne da sai kayi a kenin ɗinsu za a kira ka da su Don an sa maka sunan mai su baka samu mukamin mai su ba da an sa maka suna yanzu Ahmadu ana nufin mai sunan Ahmadu Bello ko baka zama Sardauna ba baka zama firimiyan Arewa ba an sa maka suna yanzu Muktar ana nufin gwamnan jihar Kaduna aka wa mai suna ko baka zama Dallatin Zazzau ba ko ba ka ba sai an naɗa ka ko haka in aka sa maka suna baban gida ana nufin IDB na mena wannan kawai mai da kai tsohon shugaban kasa kun gane wannan ko zaka in an sa mutum wani suna na wani mutum ana tabarruki ne da sunan amma wannan bai rada shi makamin wannan sunan ba bai rada shi wannan mukamin ba abinda ake so shine a sa mishi tunani da falsafa cewa to kai fa sunanka na wani babban mai mukami ne yi kokari ka kwatanta irin mukamin nashi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu da haka malamai sun karanta cewa kar a ce mutum saifullahi domin saifullahi mukami ne da manzo Allah ya baiwa Khalid ibn Walid kar a ce mutum zunnuraini saboda bai aure yayin annabi su biyu ba sai na Usman shi kadai ke da wannan duk duniya kar a ce mutum Siddiq saboda imanin shi bai kai da imanin Sayyidina Abubakar ba kar kuma a ce mutum Faruk wai dan sunan shi Umar dan ba zai iya raba gaskiya da ƙarya yadda na Umar ba a takaice ka ji mukamin na Abubakar sunan shi Abdullahi dan Usman alkunya ce Abubakar din sannan mukamin shi As-Siddiq da shi da Ish su biyu suka samu wannan matsayi As-Siddiqu ita kuma bin Siddiqatu bintu Siddiq saboda ita kuma ana ce mata Siddiqa ne saboda Allah ya gazgata ta akan sharrin da aka mata na kazafi Allah ya ce ƙarya suke masu sharran. abin ta faɗa shi ne gaskiya wannan shi ba ta siddiƙanci irin na maryamu uwar annabi isa su biyun mata a duniya su wanda ya musu ƙarfi kuncin kisa gare shi domin yanzu yana ƙayyata ƙur'ani ne domin ƙur'ani ya ce ba su yi wannan alfashar da aka jefe su da ita ba in ka ce sun yi yanzu kana cewa ƙur'ani ƙarya yake yi kenan to da haka wanda ya faɗa haka ya kafirta hukuncin shi hukuncin kisa ne ina fata mun fahimci wannan wannan magana malam yace a duba littafin a tabarani al al-kabir a mujalladi na daya shafi na ainihin hamsin wa zakara al-hafiz ibn hajar fil fatih ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin fatuhul bari mujalladi na bakwai shafi na sha daya ya kawo wannan riwaya ta sayyidina ali wa qala yace rijaluhu thiqat mazajen da ke cikin wannan isnadi amintattu ne islamu tarihin musulunta sayyidina abubakar an abi darda qala كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه أبو الدرداء يتشي وترانا إنا زوني تارد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيغا سيدنا أبو بكر يازو ينا لكذا جيفا تفنسا حتى أبدا عن ركبته har yana fitar da gwiwoyinsa kamar ya janye tufan sama kamar yana sauri saboda kar tufan ya harɗe shi tunda galibi lokacin zani ne suke ɗaurawa zalle wa qala an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yana hango shi sai ce amma sahibukum faqad ghamara kun ga wannan mutumin naku sai na baka da kuka hango shi din nan to yayi rigima da wani ma'ana mu shi akwai alama bacin rai ko kuma damuwa ce to din da aka yi rigima da wani fa sallama sai na baka ya ce assalamu alaika ya rasulallah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama. sai ce ya manzan Allah yace ya rasulallah inni kana baini wa na ibn khattab shay'un da ni da Umar dan Khattab mun yi wani dan rikici dan sa'in sa haka mun dan maiwa da juna zance fa asra'atu ilaihi sai na riga na muna munanan maganganu na faɗi maganganun da ban ji daɗi ba daga baya sun mana dimfi sai ne na dama fasa altu an yi gafira li fa ba alayya sai na ce ya yafe min sai ya ki yafe min fa aqbaltu ka shine na zo gare ka aji abin da ya faru sai na bakar da umar suka ɗan yi maganganu ma junan su haka waɗanda sai na bakar da gaba sai ya ga bai ji daɗi abu ne fada umar ba sai kuma ya ce umar da Allah ka ya mini ban ji daɗi ba shi kuma umar sai ce ba zan yafe ba sai sai na bakar ya kyale shi sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce yaghfirullahu laka ya Abubakar yace rabu da shi Allah zai yafe maka ya Abubakar salasan har ba uku thumma inna umara nadima sannan daga baya sai Umar ya ga shi ma bai kyauta ba dan me dan uwanka zai ce ka yafe mishi kace ce baka yafe ba fa ata manzila Abi sai ya taho gidan Sayyidina Abubakar fa sa'ala ya je ya tambaya ya ce a samma Abu Abu na nan ba zuwa yake kawai alkafara ya shiga jama'a irin yadda mutane suke dan ka je gidan aboki kawai shikenan sai ka sai ka shiga kawai ko gidan kani ko gidan wa ko gidan dan uwa ba zuwa ta kanka alkafara cikin gidan mata aure a ganka a tsakiya ba suna cikin halin da watakila ba za su so mutane na waje su gansu ba tsayawa za ka yi tukunna kai sallama ko Allah kira cewa wani na nan sai ya fito sannan inda bukatar ka shiga sai ka shiga bisa tsari da haka yazo ya tsaya ya ce Abu Bakrin Abu Bakrin na cikin gidan nan faqalu la sai matan gida ko yaran gida suka ce baya nan fa'ata ila nabi sallallahu alaihi wasallama daga nan shi ma sai Umar ya zarce zuwa fadar annabi sallallahu alaihi wasallama fa sallama ya je sallama waja'ala wajhan nabi sallallahu alaihi wasallama yatama'am sai ya ga fuskar manzon Allah tana juyawa tana canza kama ma'ana manzon Allah yana flushing yayi fushi hatta ashfaqa abubakar har sai abubakar ya tausaya wa Umar fajasa ala rukubatayhi sai ya fada akan gwiwoyinsa فقال يا رسول الله والله kuntu كنت أظلم da sayyidina Abubakar ya lura manzon Allah ran shi ya ɓaci akan abin da Umar ya yi wa sayyidina Abubakar sai ya faɗi akan kafasa yana cewa ya manzon Allah wallahi ni ne ban da gaskiya marrataini Abubakar ya faɗi wannan magana har kafa biyu fa qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadhabt shi Allah ya aiko ni zuwa gare ku kuka ce ƙarya kake yi har da kai Umar ka cikin sai ƙarya da barko wa qala Abu Bakr sadaq Abu Bakr yace gaskiya ka faɗa ya bi wa wasani bi nafsihi wa mali ya kuma taimake ni da ransa da kuma dukiyarsa fa hal antum tarikuli sahibi ashe ba kwa kyale min abokina ba to kaji kai ne zagin sayyidina Abubakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake zagi kenan kuma ga manzon Allah yana gargadin su kan sabai isu isu cewa su kyala abubakar su taka mishi nesa ba kinin wasan su bane ji umar fa darajar umar a musulunci amma manzo Allah ya ce ba za ku kyale min abokina ba marratai sai da manzo Allah ya mamaita wannan magana har kafa biyu fa ma uziya ba'da babu wanda ya kara mu sayyidina bakar wani mugu abu daga rana ko hararar shi ba wanda ya iya yi saboda su kuma sabai sun kai matuƙa wajen biyayya sun manzo Allah ya ce kowa ya kyala Abubakar kada ya ƙara yin rigima da shi da haka babu wanda zai ƙara shiga harkar shi ko ya ja shi da fada ko ya ji haushin shi ko ya takale shi wannan hadisi yana cikin sahih bukhari kitabu fada'il sahaba a babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama law kuntu khalila a cikin lamba hadisi na 3661 kaji dai mahalli nan shine cewa ya musulunta sanda kowa ya ƙi musulunta haka shine farkon musulunta kenan sanda kowa bai musulunta ba sai na bakar ya musulunta kuma galibin manyan musulman farko su abdurrahman dan auf su sa'ad dan abi waqas su usman din shi kansa da makamantansu duka sai na bakar shi ya musulunta da su dan bayan ya musulunta sai ya zama duk inda ya san akwai wani mai mutunci a cikin ƙwarai shawa wanda yake ganin yana da hankali da hangen nesa sai ya je shi da kanshi ya same shi ya ce to ka ji ka ji halin da ake ciki na musulunci zo mu je ka musulunta to irin haka ne sai ya tarar da wannan wato sa'adu dan abi waqas shi sa'adu a lokacin ya tafi ainihin wato a talhatu dan ubaidillahi amin ya tafi kasuwanci kasar ainihin sham inda yahudawa da kiristoci suke ana nan ana cikin kasuwanci sai wani babban fada na ainihin wata coci sai ya zo yana shela a kasuwa yana cewa akwai mutumin ƙasar makka a nan sai ɗarar ubaidullah ya ce gani ya ce da allah zo ina da tambaya ta zan maka da suka keɗe gefe sai ya ce masa da ka baro makka babu wani abu da ya faru shi ba abun da ya faru shi babu wani mutum da ya fito ce shi annabi ne shi kai babu a makka babu wani mutum mai suna ahmad dan abdullahi wani maraya a gidan abu talib ya ce akwai kuwa ai wani abokin mu ne ce to yau ne ranar bayanan shi a matsayin shi na annabi idan ka koma kaka wasa da da amin wannan watan shine watan bayyanarsa yace idan ka koma karkai kai wasa da mushi biyayya to na a salatu dan ubaydullah yana dawowa sai fara tambaya yace wai me ya faru ne yace ce wai muhammadu ne ya kawo da sabon addini kuma garin nan ka ji abin da yake cewa yace to ai abun ne ma ya samu daga ka ta bugu sai na abubakar yace wai me ake ciki ne na abubakar yake ga yace ka ga mu me ake ciki ne yace to zan ga maka bisa amana in ka ji ba za ka shiga ba kar ka faɗa wa kowa shi ka ji ka ji ka ji ka ji gaskiyar da abokinmu Muhammad ya kawo kuma ni har na riga na shiga wannan addini yace ai ni ma na zo shiga ne dama ka ji ka ji a can wani gari ma aka ban labari ma'ana su Yahudawa dama suna da tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da siffofin shi a littafin su kuma suna da lissafi na har watan da zai bayyana kamar yadda suka san lissafin gari da ƙasar da zai hijira da irin yaƙe-yaƙe da zai suna yana nan ainihin a cikin attaura falon ma ja'ahum ma arafu kafaru bi kanu min qablu huna alallazi da kafaru da ce ma mutane suke musamman a Madina ku waɗannan baƙaƙen arna wato Aus da Hazrat kenan ko ansar na ƙarshe muna jiran annabin ƙarshe ne ya fito wallahi sai mun kashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa irin kisan da ah, fa'altara da humin baƙiya ba za ka ga sauran sai sai mun kashe ku kisan kisan da aka yi ma'adawa kullum sun zauna wurin zaman firar suna ba da labarin sufufu a nabi sallallahu sallama da irin ayyukan da zai yi da yanayin shi mutanen madina suna ganin annabi sallallahu wasallam suka ce wallahi wannan shine annabi da yahudawa suke faɗa bari mu riga shi imani da su kawai sai suka yi suka musulunta su kuma yahudawa suna jin cewa ba a cikin 'ya'yansu bane da sun tsara 'ya'yansu suna muhammad muhammad muhammad da tunanin Allah alasa ɗaya daga cikin cikinsa ne suna jin cewa kawai ba ɗaya daga cikinsu bane kawai sai hasara ta taso shikenan falan ma ja'ahum ma kafaru ma eh, alam su ma'arafu kafaru bihi sai suka kafirce wallahi alkalim sai Allah bi musu wannan gauna katar din ba to ire-iren su ne a can sham yayi wannan duba ya gaya wa dalatu dan ubaidillah cewa wata bayyana muhammadu alaihi salatu wassalam ya ainihin wato kusato wannan isa ce ingantacciya kan da littafin tabaqat ibn sa'd na al-imam ibn da littafin tarihul islam na al-imam ba labari ne irin na yan maulidi ba jama'a labari ne ingantacce mu insha Allah duk labarin da zamu baka game da wannan ba mu baka ingantacce ne kuma ba mu ba mutum ya bincika ko ya kawo littafi a buɗe mishi ko kuma ya je ya faɗa ma a maulidi ba komai insha Allah ya inganta in Allah ya so ina fata mu fahimci wannan to kaga a shahid anan shine sayyidina Abubakar bayan shine farkon musulunta kuma shi ne farkon wanda ya fara wa'azin a musulunta banda annabi sallallahu alaihi wasallam wa an ammar ibn Yasirin kwala daga sahabi ammar dan yasir Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin wato sahabbai na farko farko kenan waɗanda suke talakawa ne an san a makka da aka fara musulunci mutane sun sha wahala har sai na abubakar ya cuya ba duk da yake shi ba bawa bane mai kuɗi ne mai wadata amma yana da rauni a jikinsa za ka zo ka jari da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi mafarki ya ganshi yana jan ruwa a wata guga yana ja yana ba mutane suna ta sha yace sai na kauce sai dan gidan Abu Quhafa shine Abubakar kenan ya zo ya da yace amma a cikin jan shi akwai rauni wallahu yarhamuhu saboda raunin jikinsa ba mutum ne ya karfa ba mutum ne wanda annabi yake cewa Allah ya musanya mishi raunin jiki da ƙarfin zuciya da basira ina ba mun fahimci wannan maza Allah yake da Abubakar ya kauce sai kuma ga dan gidan ainihin Khattab Umar kenan wane mutum yace da ya zo sai gugar ta zuya ta zama wata katuwar guga ma tukunna sannan ya dinga janta ya dinga janta da ƙarfi yana shayar da mutane sai da kowa ya koshi ishara akan irin sarauta da Umar zai bayan shuɗewar na Abubakar aka na Abubakar wata wata 22 ko da uku ko ya a halifanci kuma bai samu ya ainihin tsara gwamnatin musulunci irin yadda ya so ba Allah ya ɗauki rayuwarsa amma Umar da ya zo ya tsara ta manzo Allah ya ce ya ta shayar da mutane sannan ya ɗauke su da zafi har da duka yana cikin ruwa ta cikin Bukhari Umar da in kai wasa sai rankwashe ka ko ya kwala ma sanda ko ya kare ka in kai mai baya daukan wargi sayyidina Umar kenan radiyallahu anhu warda zamu zo mu ji wannan a cikin tarihinsa to sayyidina Abubakar lokacin da su ammar dan yasir su ba bayi bane su ammar da shi da baban shi yasiru da maman shi ainihin wato a sumayya kenan ko su bararrun bayi ne na banu makhzum amma da haka an wahal da su an cutar da su aka kashe waɗannan da tawa guda biyu wanda ita uwar ana cewa ita ce farkon shahidiya a musulunci sannan shi ma daga baya mahaifin nashi ya ainihin wato mutu sakamakon wahala da duka da ɗana musa karfe gashashe a wuta aka dinga dana musu har rayuwar ta fita manzo Allah lokacin babu yadda iya sai ya aika musu da sako cewa su yi hakuri alƙawarin da yake musu shine aljanna isbiru ala yasirin fa inna maw'idakum aljanna to a lokacin shine amma yake ba da labari cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa abu bakr yace na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da babu masu bin shi illa bayi guda biyar su ne su bilalu din da wata baiwa zinnira wata waliyya ce wannan ita ma baiwa ce ta musulunta jama'a iyayen gidanta suka dinga dukanta har sai da ta makance saboda duka sai suka ce hubal ne ya mata baki gunkin ƙurashawa shi ne ya mata baki matsiyaciya ga ta makance ta ce ƙarya ne wallahi hubal bai sai mun baki ba allan da ya bani idanu shi ne ya ɗauke su kawai sai aka waye gari idanta ya dawo ta warke garas sunanta kenan zinnira ana jin babu wannan suna a garin nan saboda ba san su ba mutane da suka mutu da wuri-wuri a musulunci irin waɗanda kafin a sharo musulunci sun riga sun shuɗe zinnira radiyallahu anha wa ardaha baiwa ce sannan da wasu bayi waɗanda ba waɗannan ba da kuma mace guda biyu matan su ne khadija kenan da ita uwar anas nan ita wato ainihin sumayya ko sai kuma sai na abubakar shine kadai a cikin manyan gari ya imani a lokacin a cikin manyan gari duk sauran manya sun ki gaba ɗayan su sun ki su abu sufiyana su utbatu su umayyatu dan khalaf su umar dan khattab din su amr dan as su walidu dan utba duk manyan gari suka yi ijma'i akan kin musulunci a farko har da yan gidan sa annabi din alaihi salatu wassalam shine su abu ɗalibin ɗin su abba su ainihin hamza duk waɗannan suna cikin manyan gari wanda suke da girma ko dai na fasaha ko na ƙarfin tauri da cin zali irin su hamza irin su umar ko kuma girma na wadata irin su abu sufiyana ko girma irin na kyauta da halin girma irin na su usman kowa da wani abu ne mai da shi babba a makka amma wallahi gaba ɗayan suka ƙi imani da musulunci kusan watanni uku na farko babu wanda ya musulunta a cikin su ba su da aiki kullum in ban da mitin a darin naduwa yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan al'amari tun kafin ya nisa to a haka a hakan ne kuma sai wannan ya zaye sai kuma cikin musulmai da an gobe a ce kun ji wani ma ashe ya fita a wajen sai ne ce ai ma fita zan yi wallahi ko kuma ya shiru amma dai ta ciki na ciki har suka kai mutu sun canza shawara cewa kowa ya je ya maganin yan gidansu da suka shiga mara ya za a ce sai an yi maganin muhammadu bayan yan gidansu suna ta tare shi kowa ya je ya maganin yan gidansu in kana da kani ko bawa ko jika ko wani wanda yake sa mun sa gidan ka shiga musulunci ka je kai maganin shi umar shi ya kawo wannan shawara a lokacin kowa sai ya je kama kannan shi da matar kanin shi da suka musulunta ya tafi dubgar ba sa ƙara komai kuma sai dai imani to umar da kanshi zai ce kai da ma wannan ba shawara wuce wannan shawara a canza ta kawai saboda waɗannan mutane kullum muna dukan su ƙara imani suke domin utbat dan wali sai ta kai mai na roƙon bilalu don Allah ko da ta kiya ne ko da bai kai zuci ba don Allah ka kira sunan gunkin nan saboda ya da ki bilalu bilal ta cewa yake ahadu ahadu ya ƙona shi da wuta ya cusa mushi mashi a dubara babu azabu duniya bai dare mishi ba sai aka kuma kamar shine bawa bilal ne mai gida kinna bilal dan gunkin nan na hubal ya na mai shi a fuska haka sai bilal ya ce ahadu ya suma in ya farfado aka zuba mai ruwa sai ya cewa ahadu su kuma jairai kafirin sun kewaye gaba ya sa ta dariya wanda suka zuga shi ba ana ta mai dariya cewa bawan shi ya fi karfin shi to shine sai ya kuma da bilal gida ya je da shi da bilal su zauna yace don Allah ka taimaka mini gobe in mun fita wajen azabtar wannan ko da so ɗaya ne ka ambaci ubangijin ka nabi amma ni ba ka ambaci nawa dan dai mutane su ji cewa dai har yanzu dai kana mun da'a bilal bai yi shiru an an fita kawai da ya tuna mai kawai sai sake cewa ahadu sai bakin ciki shi kai taso wannan katan kafin ya rasa yadda zai da bilal dan haka lokacin da abubakar yake zai sai bilal wallahi ya ce shi sai da aka yi ta cewa to an rasa wa aka yanta tsakanin shi da bilal ko aka yanta daga bauta wani dariya ake ta mai a garin makka ana ta mai istizai kuma kafirai da yawan suke mishi wannan to da haka sai zama suka gane ashe wannan azabtawan ba ta da wani amfani domin imani in ya riga ya shiga zuciya baya fita Shi kenan sai suka canza salo shine salon da suka canza cewa bari a dinga yin wasu maganganu da za su dinga shiga cikin ƙur'ani suna ɓata shi la tasma'u li hadha al-qur'ani kenan walgau fihi la'allakum taglibun cewa in na karantawa mu zo mu fara hayaniya da surutu da musu dan dai ka aji to su da kansu kuma an ba su ji ba lokacin sai kuma su kewaya da dare saboda dadin qur'ani sai su kewaya da dare sai na buka da wani daki da yake sallah sai su tsaya suna ji wannan yana ji a cikin duhu yana kiɗa ke cewa kai sannan akwai daɗi da ya ga sai ga wani kuma tare aka yi mutum cewa kawai da ya saurara sai ce kai me kake a yake kai me kake a yake sai to kenan je ka a ƙara zuwa ka a ƙara zuwa <laughs> wato abin ya zama musu wani wani bala'i da suka rasa yadda za su Allah ya riga ya ƙura fasahar su shi yasa wanda tija daga cikin su shine ainihin wato a abin nan wato mai sunan shi Suhail dan Amr radiyallahu anhu ya musulunta daga baya da aka tura shi aka ce kana da fasaha je ka je mana irin zancen Muhammadu kai ma ga mushi zance mai fasaha da ya dawo sai ce kai jama'a wallahi zan ga muku gaskiya wannan magana ba za mu iya faɗa da ita ba ce wannan faɗa da Muhammadu wallahi ba za mu iya ba ina ganin mu hakura kawai idan abin da yake fada cewa zai ci duniya gaba ɗaya in gaskiya ne in ya ci duniya duka falalan mu ce ayan on shi ne mu idan kuma ba gaskiya bane idan wasu suka galabaice shi ba dai muka galabaice shi ba ba za a ce mun yi faɗa da yan mu ba a dinga zagin mu a cikin tarihi ya ga musu wannan shawara suka ƙi sai da al'amari ya gaba ɗaya taɓe musu wata ranar shine sai abu su gane yake ce mashi wallahi ka ba mu shawarar da mun baita da mun fa haka yace na so a ce da nake gaba a jahiliya haka nake gaba a musulunci ce amma mun kijin shawarar ka yana ga wasu hain yace amma ba komai ina fata ƴaƴana su mu aure su zama gaba gaba to ka gari sai da haka sai da gari ya waye su aka zo ana bin su gida gida ana cewa ku fito an yafe muku Allah shi kyauta to har yanzu jama'a haka abu yake a rayuwa idan abu ya zo na ci gaba na alheri kar ka bari a baka a baya kar ka sake ka bari a baka a baya game da wani harka ta addini ta rayuwa wacce ke ta ci gaba kai ka tsaya kana ta jan gindi kana jan kafa kana jan kafa sai an waye gari yadda za ka zama gaba ɗaya sauyinka sun wuce ka kan wannan abu Allah shi kyauta hijratu hijran sayyidina Abubakar zuwa ainihin wato Madina kenan ko عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغار ناكسا شيتا رد مايكين الله إلا دا أمنت الله تبتا أغريش أتكين ونن كوغو واتو كوغون أينهن دسكا كوانا أتجد ننكو وند الله يباد لاباري إذ يقول لصاحبه إذ ما في الغار لا تحزن إن الله معك Ya ce ina cikin wannan kogo farafa'atu turasi sai na daga kaina fa idza ana bi aqdamil qawmi sai naga kafafun mutanen suna cikin kogon an sai da kogo yake gama kofa ce yar karama a ƙasa kaka wanda yake tsaye a waje ba zai hango ka ba kai na ciki amma kai na ciki ka yi hango kafar shi to kawai sai ya hango mutanen a tsaye-tsaye haka su kuma sa annabi suna kwance sallabe a cikin wannan kogo da sai na bakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma kafiran maka ga su a tsaye a waje sun biyo sau dan su kama su su kashe su sai na bakar ya ga wannan shikenan sai na ce ya nabi Allah qultu ya nabi Allah law anna ba'dahu ta'ata basarahu ra'ana yace wallahi da ɗayan su zai dan jujjuya idanunsa ya dan lalle ka wurare wallahi da sun gamu fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai manzo Allah ya ce uskut ya ababakar yi shiru karka damu yi shiru abubakar isnanillahu salisuhuma mu mutum biyu ne wanda na uku mu shine Allah Allah shine ke kare mu shine ma'anan wannan aya ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا yayin da yake ce ma ainihin wato dan uwa abokinsa sahibi abokinsa haka qur'ani ya kira sai na bakar la tahzan kar kai bakin ciki inna Allah ma'an sani dai Allah na tare da mu Allah ba zai bar da mu ba wannan ne yan shiya suka dauka matsayin wai dalilin zagin sai na bakar wai ya ji tsoro wai ya da raunin imani aka ce in dai tsoro na ɗabi'a matsala ce to akwai bala'i ko a duniyar nan domin har annabawa Allah ya ba da labarin sun ji tsoro ga annabi Musa nan khuzha wala takhaf fa fazi'a haka annabi Musa kace ya rude ma gaba daya haka a ainihin wato annabi annabi wancan me me me wanda aka turo mishi abin da ruwa din na annabi Nuhu ko da annabi Yunus ga sunan annabawa wanda suka ji tsoro guda nawa Allah yake ce musu kar ku ji tsoro ku natsu ku kwantar da hankalinku inni la ya khafu innahu la ya khafu ladayil musali annabi Musa da ya je tsuru Sina ko zai gani da Allah mai aka ce sai ya ainihin wato rude gaba daya sai Allah ya ce ni manzanni ba sa jin tsoro a gabana ka da jin tsoro ka kwantar da hankalinka to shi kenan annabi Musa yana bai da imani kenan annabi Musa ya yi baka daraja daga cikin ulul azmin na rusulin shi to kaga suna faɗan magana ne ba su san meye consequence ba su san meye faɗin ma'anarta ba ya kamata ya kai ɗan shi sun zaka dinga faɗan magana ka dinga auna ta idan kai wawa ne mutanen gari da suke ji ba wawaye ne Allah shi ta azwajuhu wa auladu wannan magana karanta ta cikin sahih bukhari da muslim a cikin bukhari littafin kitabu manaqib al-ansari babu hijratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabihi ila al-madina lamba hadisi na dubu tara da tasa'in da da da biyu ashirin kuma sahihu muslim a kitabu fadail sahaba babu min fadli Abu bakr siddiq babun da ke bayani akan fadlan sayyidina bakar lamba hadisi na dubu uku da tamanin da suwaye matan da sayyidina bakar ya aura da kuma ƴaƴan da ya haifa akwai katilatu bintu abdul uzza sunan matar shi ce wa anjabat abdullahi wa asma ita ce mahaifiyar abdullahi da abubakarin da kuma asma'u yar abubakar wanda ake wa lakabi da zatun niqaqaini wato mace mai gale mai baki biyu domin lokacin da sa annabi suke laba a wannan kogo wajen kwanaki hudu ko biyar ita ce kullum da wuce babbar ya a gidan sayyidina abubakar ita ke daukan abinci cikin dare ta kai musu idan ta kai musu abincin saboda sawunta da take takawa kar a gani abi dan larabawa sun kware da iya bin sawu ba wai bin sawu ma gane sawun wani ne wannan in suka gan a cikin sahara ko a ce wannan na namiji ne ko na mace ne ko na tsoho ne ko na yaro ne dan shekara kaza duk sun sani ba tsaji ba ne tarasa ce yau da gobe har yanzu yan farauta suna gara irin wannan abubuwa to sai ta je ta kai musu abincin za ta dawo sai ta samu gyalanta sai ta tsaga bakin gyalan biyu sai ta ɗaura shi a kwankwasanta yana jan ƙasa ta fito da wani fasaha tana tafiya wannan gyalan su kuma suna share gaba ɗaya sawun nata da ba za a ga sawunta ba to shine ake mata lakabi da zatul litsaqaini wanda take da gele mai baki biyu radiyallahu ana babban mace ce a cikin sahabbai akwai kuma ummu rumman alkinaniyat wannan ita ce mahaifiyar Aisha da Abdurrahman su ne A akwai kuma Asma'u bintu Umays al-Khaf'aniyya wannan ita ce wa anjabat Muhammadan ta haifi wannan ɗanan shi Muhammad dan Abubakar wanda aka haifa a hanyar zuwa aikin hajjin bankwana sai aka samu shi suna annabi sallallahu alaihi wasallama a ita ce asma'u yar umais matar ja'far dan abu talib wanda bayan rasuwarsa ta auri sayyidina abubakar bayan rasuwarsa ta auri sayyidina ali a hannun shi ainihin wato ta rasu shi ko sayyidina abubakar ita ta mishi wankan gawa ma mace ce babban mace mai manyan ƴaƴa ƴaƴan manya manya kaji duka ta manya ne mutane yayin da suka zauna kowa na kuri da ƴaƴan abubakar da ya'yan ja'far dan abu talibin da yayan sayyidina ali kowa sai ce babana ya fi babanka saboda babana ni da fuffuken mala'iku yake yawo yayan jafar kenan ko wannan kuma sai baban mu kuma shine saniyar sai ne ibnu mafil gari wannan kuma su kuma sai baban mu kuma shine wanda annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu suna majuyan su ainihin wato alfahari aka sai ta dafa kansa ce ku daina ku daina gwara iyayenku da juna kowa a cikin ku baban shi babba ne ku daina gwara su da juna to wannan matar na daga cikin matan da ainihin sayyidina Abubakar ya aura radiyallahu anha Asma'u bintu Umaysin al-Khasaniya mace ce wanda aka ce tana tana da hikimar zance ta iya magana ba mace ce raguwa ba sannan akwai Habibatu bintu Kharija wa anjabat umma kulfumi ita ce habiba yar gidan kharija ta yi masa ya mai suna umma kulfum za ka gaya da 'ya'ya abdullahi da asma'u da aisha da abdurrahman da muhammad da ummu kulfum ‘ya'yansa guda shida dukkaninsu sun riski musulunci sun musulunta wasu ma a cikin musulunci tsindin aka haife su kamar muhammad din abdurrahman shine kawai wanda farko ya gaddama bai shiga musulunci da wuri ba sai daga baya ya shiga musulunci sannan kuma sai na baka Allah ya mishi falala zan baban shi ma ya musulunta baban shi tsoho abu kuhafa ya daga cikin mutanen da suka musulunta a lokacin fathu makka da haka da 'ya'yan shi da iyayen shi dama mahaifin shi taɗe da musulunta da 'ya'yan shi da iyayen shi dukkanin su musulmai ne da haka gida ne kamar yadda Aisha take cewa ni ban tashi ba sai gani ne kai ana musulunci a gidanmu ba san da aka musulunta a gidanmu mun taso ne kuma gidanmu gidan musulmai ne radiyallahu anhum ajma'in min fada'ilihi daga cikin falalar sayyidina abubakar قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ناجم إكين الله tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana faɗin cewa man anfaqa zawjayn min shay'in min al-ashiya'i fi sabilillahi du'iya in abwabil janna yani al-janna yace wanda ya bayar da abu iri ɗaya guda biyu domin ɗaga kalmar Allah ma'ana kana da saniya guda biyu ko gida guda biyu ko mota guda biyu abu dai iri ɗaya guda biyu sai ka bada su duka ga musulunci baka ce bari na rike ɗaya na bar ɗaya ba ko kana da naira dubu guda biyu dubu biyu kenan ko sai ka bada su duka baka ce bari na rike ɗaya na bar ɗaya ba bari na bayar da ɗaya ma Allah ni kuma na rike ɗaya ka bayar duka ka ba Allah wanda duk ya haka za a ce ya zo ya shiga ta duk kofar da ya ga dama ta aljanna ya abdullahi hadha khair sai a ce mishi ya kai bawan Allah ga alherin da kai faman kana min ahli salati wanda ya zama daga cikin mazowa sallah ne wato shi ya fi shahara da yin ibadar sallah do iya min badu salat sai a ce zo shiga ta kofar sallah dan duk wanda a gani ya shigo a zan ta wannan kofa sai a gane to lalle wannan masallaci ne na a zo a gani a duniya wa man du'iya wa man kana min ahli jihadi wanda ya zama kuma soja ne na musulunci mai jihadi iya min babil jihad sai a kira shi ta kofa ainihin jihadi wa man kana min ahli sadaqati iya min babis sadaka. wanda ya zama mai bada sadaka ne sai a kira shi ya shigo ta kofar sadaka wa man kana min ahli siyami iya min babis siyami wanda kuma ya zama daga cikin ma'abuta azumi ne sai a kira shi ta ainihin kofa azumi wa babu rayyan wadda ita ce ake ce ma kofa ar-rayyan kofa masu azumi wa qala abu bakr sai na bakar sai ce ma ala hadha alladhi yud'a min tilka al-abwab min darura duk wanda za kira shi wannan kofi bai da wata matsala abinda ko yake matsala wa qala yace hal yud'a minha kulliha shin zai yi a kira mutum daga duka kofin gaba daya ya rasulullahi ya manzo Allah zai yi a ce mutum an ce zo ka shiga ta kofa azumi zo ka shiga ta kofar sallah zo ka shiga ta kofar zakka zo ka shiga zai yi a mutum haka qala na'am za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa wa arju an takuna minhum ya Abubakar kuma ina fatan kai ɗaya ne ma daga cikin mutanen da za a kira ta dukkanin kofofin ma'ana kowace kofa ta zama tana da buƙatar ka shiga ta cikin ta wannan ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi yana cikin sahih bukhari babu fadail kitab fadail sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama law kuntu khalila a lamba hadisi na 3666 da muslim a kitabu zaka babu Manjama'a jama'a sadaqa wa amalil birri a cikin lamba hadisi na 1020 da ainihin wato bakwai wa an anas ibn malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala wa sallama sa'ada uhudan wa abu wa umara wa wa usman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hau kan dutsen Uhudu da shi da Abubakar da Umar da Usman fara dafa bihin, sai dutsen ya girgidi da su faqala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya ce usbut Uhudu natsu ya kai dutsen Uhudu tsaya inda kake fa inna ma alayka nabiyyun wa sadiqun wa shahidan yace wanda suke kanka annabi ne na Allah shi Muhammad din kenan alaihi salatu wa siddiqun da kuma siddiqi shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa shahidani da kuma shahidai guda biyu shine usman umar da usman radiyallahu anhu duk wannan falala ce ga sayyidina abubakar kuma falala ga waɗannan sauran sahabbai wannan hadisi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi yana cikin sahih bukhari a lamba hadisi na bakwai da da biyar muslim a cikin ainihin wato lamba hadisi na dubu biyu da ɗari da goma sha bakwai ina fata mun gane wannan wa an amr ibn al-asi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'athahu ala jaysh zati salasin fa ataituhu fa qultu ayya an-nasi ahabbu ilayka qala aisha qala sallallahu wa sallama aisha fa qultu min ar-rijali wa sallama abuha qultu thumma man qala sallallahu wa sallama thumma umar bin al fa'adda yadda abin ya jama'a shine sayyidina amr dan as radiyallahu anhu ba mutum ne a cikin musulunci jarumi ne gwarzo ne soja ne amma yana da gaske wanda basu musulunta da wuri ba ya musulunta ne ainihin wato bayan khaibara shekara ta shida kenan lokacin da ya tafi gunna jashi da sunan ya gudu saboda sun zauna shi da Khalid dan Walid suka yi analysis ɗin abin da ya faru shekaru aƙalla goma sha takwas kenan farkon musulunci shekaru goma da aka yi a makka amin shekara kamar goma sha shida ko sha bakwai kenan ko shekaru na aka yi a makka goma sha uku ko da shekaru shidan nan shekara goma sha takwas ko sha tara sai suka zauna a darin naduwa na abu ra'as ya ce ka gani ko abin da ya faru gaba ɗaya Muhammadu ya ɗaya ta garin nan an fara abin nan tun yana shi kaɗai, suka kai sun kusa su goma suka kai arba'in suka kai ɗari suka shiga darin arkam ɗan abi arkam suka ɓuya umar ya shiga musuluncin nan hamza ya shiga suka yi karfi suka fito suka yi sallah kowa ya gari suka yi kabbara aka ce a kashe shi ya gudu ya bar garin nan jama'a suka ci gaba da bin shi ya je ya kafa gari a madina ya zo ya yaƙe mu a badar ya ci mu da gari ci galaba mu a badar muka zo a uhudu muka yi ɗiba guga ya ɗiba muka ɗiba ya mutane ba su kushe ba suna shiga addinin shi aka zo khaibara aka yi kaza aka yi kaza yace yanzu gashi gaba ɗaya jibanan da muke zaune babu kowa an kashe mafi yawan su wasu kuma sun tsufa wasu kuma sun ba addinin babu kowa suna zaune a na da su biyu sai amurda aka ce to wallahi ni yanzu na yadda da maganar muhammadu khalid za ka musulunta ya ce a ina son baka labarin ne cewa na yadda da abin da yake cewa sai ya ci duniyar nan kuma wallahi sai ya cinye garin nan wannan garin da muke maka ce wallahi sai Muhammad ya tuni shi da musulunci shi ya ce amma ni ba za a yi wannan da ni ba da ka zan tafi can nisan duniya inda ba zan sake jin labarin kowa na yan uwana ko musulmi ko kafirai ba da ka daga nan kawai ya kaura ya baggaru sai ya tafi abisiniya Habasha kenan inda jashi yake dama kuma can abokin Najashi ne jashi ya gan sai ce kai ma kayi hijira ne ka shiga musulunci sai ce ni na baro garin ne gaskiya na gaji da abin da nake gani na bakin ciki sai ce kai ko kana da hankali a murdan as kana da hankali ba ban tsammanci irin ka ne wanda zai gayyaci gaskiya musulunci ba Me zai yana ka musulunta kai kake gamu musulunta ya ce kwarai ni ma na shiga musulunci ai ce to ko ni ma zan shiga shine daga nan ya juya akalar abin hawan shi ya koma ya kama hanyar madina ya tafi musulunta ashe kai ma khalid da aka barka nan ya zauna yau kan shi karatun tanisu sai ga kawai kai shi ma gaskiya gara dai kawai shi ba zai na na amur asu ya ce wai ya gudu inda babu kowa ba wani kawai dan madina ya je musulunta sai ya kama hanyar madina ya je musulunta sai suka hada a madina su biyu sai suka haɗu kuma da wani shine umairu dan wahab wanda ainihin wato wani kafiri a lokacin wanda bai musulunta mai suna safwanu dan umayya dan gidan umayya dan khalaf yace mashi ka tafi madina ka je ka kashe mun Muhammadu in dai ka kashe shi wallahi duk abin da aka ma ko an kashe ka da iyalanka da komai sun dawo ƙasa karkashi na wannan magana suka yi da ita suka yi ta daga shi sai shi babu wanda ya ji labari amma Umair dan Wahab wanda ake wa lakabi da shaydanul jahiliyyati hawar islam yana zuwa sai annabi ya ce mashi Umair me ya kawo ka ce ai na zo ne saboda wani dan uwana da aka kama a Badar na zo ne ku taimaka ku sakin mun shi yace a kai ne faɗa abin da ya kawo ka ce wallahi abin da ya kawo rikici to takobi kuma har sai da ka saka ta a guba ta kwana a guba ga ta ka sako ta ka taho ina magana da kuka yi da wani yace kaza yace kaza yace kaza manzo Allah ya mishi da labarin da suka yi tas kawai sai musulunta alhalin da shi kuma wancan kafirin yana nan kullum in ya fito zai fito wajen Madina ya taran ayan ya tambaye su da Allah me labari ne daga ba wani labari ne a Madina babu irin waɗannan breaking news irin ne za gani a TV ko a network ko a kan Facebook zaka kullun kullum zai bai tsaya hanyar madina a makka yana cewa jama'a babu wani abu da ya faru a madina ci wala babu abin da ya faru ci babu wani ta'addanci da aka yi ko wani kisa ci babu komai sai ya koma Makka ya ce mutane ku saurara ba komai labari zo da muku faranta muku rai ki an kusa a gama komai an kusa zuwa karshe kan ku damu a ce wai kai wai haka me kake yi ku dai ku dai shiru ku dai shiru al'amari na nan zuwa to wannan rana ta bakwai <laughs> yana fita da ya gamu da wani zai ce mishi ko ba wani labari ya ce wallahi labarin da ke madina kawai ba ko mamaki shine wai abokinka umar dan wabu ya mutu zanta <laughs> hankalin shi ya daji to ya ce kai canka a matsayin ne ba da labari ba labarin ka bai da amfani <laughs> ya kuma maka to da suka wuce suka musulunta waɗannan mutane jarumai ne tun a makka suna musulunta sai manzo Allah ya jawo su a jika ya ba su mukamai na kwamandojin yaƙi to kai a dan as da aka aika ka wannan yaƙi za su salasin sai kuma aka turo maka da ƙarin sojoji abu ubaida shine kwamandan su a cikin soja akwai abubakar akwai umar sai fara tunanin ok to halafa na fi waɗannan daraja ne a gura annabi amma da kan shi ba da labari a cikin ruwan muslim da aka yana zuwa gun annabi shine mishi wannan tambaya yace ce ayyu rijali ahabbu ilayka wa ka fi so yana sa ran annabi ya ce shi ya fi so mun gane labarin go na wani kisa asalin labarin fara ne yana so yana fatan ina ma annabi ya ce shi ne ta annabi ya ce Aisha ya ce a ah, ni ina magana maza da <laughs> ya ce babanta to nan sai ta to hala daga daga Abubakar dan sai shi ki to daga nan fa sai ce sai Umar daga nan fa shi ne masu ya jawo shi karuwa ya ce fa adda rijalan Allah kawai lissafa wasu mazaje ba a dai kira sunan shi ba a cikin waɗannan mazajen na farko farko ina ba an fahimci wannan ya tashi falala amma bai kai falalar su ba to wannan ya faru ne a ainihin wato yakin da aka fi da suna zatu salafin, wanda yaƙi ne da aka yi shi kafin fatuhu makka ana ce mashi zatu salafin ne saboda sunan wata ƙasa mai suna wani wuri mai suna salafin din akwai wani ruwa ma'u salafin, wanda yake kusan garin juzam sunan wasu kabila ne a cikin larabawa yaƙi ne wanda yake an tura shi sai na abu dan as dan ya je ya kira danginsa akwai dangin shi a wajen ya kira su zuwa ga musulunci an je an dan yi dan ba ta kashi haka aka watsa su ba wani yaƙi ne muhimmi a cikin tarihin musulunci wato wanda yake hasin wanda yake ya raba tsakanin ah, gaskiya da ƙarya ba ah, yaƙin amma yana da kisoshi da suka faru masu ban sha'awa kamar wannan kisa da kuma ainihin kissa ta wannan kifi domin an tafi yaƙin babu abinci aka ce wannan sojoji da aka aika musu a matsayin ƙari da suka kama hanya dabino ake ba su ƙwaya ɗaya a zuwa kowa ƙwaya ɗaya za a ba shi a wuri soja shine dan gidan wani soja ta mishi ce ya kuke yi sai an ba mu shi sai mu dinga tsotsa yadda yaro yake tsotsan minti ba za a tana cinye ba za ka sai ka wuni kana tsotsa shi dama ya riga ya bushe shikenan sai muke ya sa a baki ya ta tsotsa ya ta tsotsa har sai ta kai mu suna kaɗan ganye suna matsatsakawa. suna sa ruwan da ke zuba a jikin ganye suna tsotsa saboda yunwa shi kenan suna cikin tafiya sai suka zo bakin ruwa sai suka ga ruwa ya koro teku ta koro wani katon kifi ya mutu a lokacin kuma ba san karatun cewa kifi ko ya mutu ana ci ba da haka za su fara ɗiba sai kwamandansu shi wannan abu ubaida ya ce a mushe ne ba a cin mushe sanan nan kuma sai tana ce kai mu fa sojan annabi ne kuma muna cikin bukata da haka za mu ci ma'ana yayi fatawa yanzu a matsayin shi na mujtahidi ba yana da nasi ba cike ne mutane suka fara yankan naman kifin nan suna gasawa suna ci har suka gama ci suka yayyanka suka shanya kowa ya cika burga mu shi saboda su iya ba da labarin girman kifin sai aka tare aka daga ƙashin haƙarƙarin kifin ba ƙaya ba jama'a kifi mai kaya irin wannan ne na gada jisko kifi mai kashi ko lagos ta za ga irin su aka daga a kasha karkarin kifin guda biyu aka manna sa aka suka kama da kofar gari sai aka sa wani ya hau raƙumi mafi tsawo ya je ya wuce ta ƙasan ta cikin cycle din ba tare da ya duka ba ka sha karkarin ka da kamar girman kofar doka kenan ko shine tudun haƙarƙarin ainihin kifin kuma sai da mutane suka tare suka rirke sannan ramin kwarmin idan shi mutum goma sha bakwai suka shiga ciki suka zauna <laughs> yadda ka san idan irin gangan nan ta faru ta jikin mas kaga kana ganta ya kankanuwa daga sama ko irin ta jikin sabis din MTN in ta faɗo biyo mu din sai mu shiga guda daya mu zauna kuma wannan ramin idan da za a shiga sai da aka sa tsani saboda a iya fitowa irin tsanin na sojoji wanda ake dadewa shi aka saka aka hau sannan sai da suka sa guga suka dinga kwarfe mai kitse da ke ciki ana tsebowa bayan an gama tarawa ana shiƙar da shi ma don su samu su shiga ciki a ce ramin ina ina kamar zurfin rijiya ne ke ko <laughs> wannan duka sai suka ce sun yi don su iya ba da labarin girman kifin to da ake kifi wanda kwarmin idan shi ya kai kamar girman irin wannan ganga ta sabis ɗin gsm kwarmin ido kawai jama'a kuma wannan nama sai da suka ci shi har suka je suka dawo madina suka iso madina yana nan da saura har suka ba annabi shi ma yake alayhi salatu wassalam wannan daga cikin kisoshin da suka faru a wannan ainihin wato yaki da kuma akwai wata kissa mai ban sha'awa ita ma ita ce kissar shi a komanda din wato amurdan as ana cikin zaman yaki shine komanda bayan sun iso ce musu ni ne komandan ku saboda ni aka nada tun farko dukan ku kuna kasa na sai sai na bagara ga Abu Ubaida ko mutum ne mai saukin hali wanda Umar yake cewa Abu Ubaida shine mutumin da duniya gaba ɗaya ba ta canza shi ba bai taba canzawa daga yadda yake ba a cewa ya saba ya fara yin gayu saboda ya samu kuɗi ko ya fara wai yana sharce gemun shi yana sa mishi mai bai canza ba yadda yake sanda ake talakawa maka haka har ya mutu haka yake to lokacin da aka zo sai ce ba komai mun ji kai ne komanda ci gaba da komandancinka daga abu dan as ne komanda a cikin sojin akwai abu ubaida aminul umma kenan akwai abubakar siddiq akwai umar to shikenan sai yawa ya gari da janaba shi amu dan as yace to ku ne ku ne malamai me fatawa ina da janaba kuma ga ruwa yayi bala'in sanyi akwai sanyi sai suka ce ai sai dai kai wanka yace wallahi ba zan wanka ba ne wanka mutuwa zan yi zaka sai ba kai shi fatawa kawai sai ya taimama ya wanke inda mani ya taba sai ya taimama kawai kuma shine liman suka bi shi aka yi sallah to ana aika wani dan sako ya je gawa annabi abin da ya faru yana zuwa labarin farko da ya faɗa aka ce ce kaji kaji ya manzan Allah amur dan asiya ce shine komanda kuma wane ya bashi komandanci ya ce shikenan ba komai Allah ya gafarta ma wannan Abu Ubaida ba komai shikenan sai aka ce to kuma wallahi ya manzan Allah ana waye gari nan bai da tsarki shi ya mana limanci a haka sai manzo Allah kawai ya murmushi shikenan kawai ba da ce komai ba sai da sayyidina Amr ya dawo sai ce abinda kai kenan yace wallahi ya rasulullahi kaji kaji kaji kaji da abu ya farko sai manzo Allah ya dariya shikenan sai ya zartar da abu bai hana shi ba kenan ya ba da fatawa akan halastin mutum wanda yake cikin kunci na ba zai iya yin wanka ba in ya da janaba zai iya yin taimama duk waɗannan labarai jama'a ingantattun labarai ne kamar da muka faɗa suna cikin littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'inganta kamar littafin tarihul islam albidayatu wan nihaya da ire-iren su a cikin babi na wannan ainihin tarihi na gazwatu zatu salatin saboda yin lokaci ya kure za mu saurara a nan in mun sai mu tashi akan wa an amr ibn al-as din da yake nan insha Allah za mu tsaya nan muke cewa abubuwan da muka faɗa a na'am kwarai kuwa suna sakawa tun kafin zuwan musulunci larabawa irin sunayen su kenan ai duk sunayen waɗannan sabai da kake ji a waɗanda suka riski musulunci ɗaiɗai ne daga cikin su waɗanda ya tabbata cewa an canza musu suna idan suna na da wata muguwar ma'ana idan bai da muguwar ma'ana babu komai kamar mu nan yanzu Hausawa da Fulani da Yarbawa da kare-kare da Chibok da Angas muka musulunta ba dole bane irin yadda muke dinnan sai mun wa ƴan musulman laraba ba dole bane za su iya ka musulunta ka ce tunda kai balarabe ne sunan ka fumi layo misali ka tabbata a bayar banka da wannan sunan tunda kai bahaushe ne sunan ka gambo kawai ka sa wa ɗa suna audi ka ce sunan shi kenan ai bahaushe ne ko a sa me irin sunan tibi <laughs> eh maku ko labaran maku ba irin su wannan sunayen in mu je musulun zai ce sunan shi kawai kenan in dai sunan bai da muguwar ma'ana kamar inda bature ya ce sunan shi ta suzan ko sunan shi a andriano ko sunan shi a christopher in dai sunan bai da muguwar ma'ana ko ya halatta ci gaba da amsa sunan shi ya halatta zama babu abin da ya haramta amma tabarruki ne da sunayen mutanen kirki da kuma raya ainihin sunayen mutanen kirki sa ke canza sunayen zuwa waɗannan na musulmi da haka tun da matan irin sunayen su kenan suna sa suna Muhammad suna sa musu ɗayan suna Anas suna sa ma suna Amru suna sa yin suna Umar da makamantansu kuma sunayen suna da ma'ana suna da dalilan da yasa ake saka su kamar yadda a kowane al'adu haka ne sunayen ƙasar Hausa in ka bi tarihi etymology na sunaye zaka tarar cewa suna da ma'anoninsu in an ce mutum audi akwai dalilin sa ake ce mashi audi an ce mashi gambo ko cindo ko makamantansu irin sunayen da hausawa da suke tawayensu ko yarbawa na san dai musamman yarbanci da hausa wannan yarukan suna da tafa'uli sosai wajen yansu suna duk wani sa da kaji a irin waɗannan yarukan guda biyun nan zaka tarya da wata ma'ana da take da alaka da yadda aka haifi yaron ko lokaci ko yanayin da aka haife shi ko wadata ko talaucin ko zaman lafiya ko zaman tashin hankali ko kuma abin da ake fata yaron ya zama duka sunayen hausawa da yarbawa galibi aka suke to babu laifi irin wannan za ka su yan uwan yarbawa suna da kuma al'adar sama yaya suna fiye da daya shi ma ya halasta a sama yaro suna kamar guda takwas ko shida ko biyar duka ya halasta jama'a karanta littafin ainihin wato tufatul wadud fi ahkamil maulud na al-imam al-hafiz ibnu qayyim al-jawziya bari mu dakata anan saboda ƙurewar lokaci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi